يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا ku mutane ku bauta wa ubangijinku shi kaɗai, saboda shi ya halicce ku ya halicci al'umma da suke gabaninku saboda ku sanya kariya tsakaninku da azabarsa ta hanyar yin abubuwan da ya umarta da barin abubuwan da ya hana